Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya, lafiya shi ne. Najeriya. ke magani ubangin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya Masallaci ka je coci ya fito duka kun tsaya ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don ɗaya. ko addini ku zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta kunjira zama lawan lafiya shi ne ta gaban Najeriya ku kankare zuciya mu cire hasada mu zubar Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatar an ga shekara ta 2022 lafiya na goma barka da sabon shekara. Barka ka dai alheri Allah ya kawo mu shekara ta karo mu. ba magana tun bara na goma eh. ban gan ka ba mu gaisa ba tun bara. Na haka ne fa ba ji kuma muryar duda ba sai wannan shekara ɗaya kenan. <laughs> An shekara lafiya. <laughs> lafiya kalau ya ya ya alhamdulillah alhamdulillah godiya muke wa Allah da ya nuna muna wannan karshen wancan shekara lafiya da kuma farkon wannan shekara lamun lafiya. To Allah ya sa wannan shekara ta 2022 ta zama shekara mai alheri Allah ya hmm. Amin. Kyautata rayuwarmu ya kyautata ayyukanmu ya inganta rayuwar talakawa Allah ya falala mana Allah ya yi mana dukkan bala'o'i da muka fuskanta shekara 2021 Amin ya kawo zaman lafiya a kasashenmu da ake samun rikici iri-iri. Kamar kako sani, kaga a cikin gaishe-gaishen da muka naɗa na sabuwar shekara domin wannan shiri na musamman eh. a yau, galibin waɗanda suka yi gaishe-gaishen nan addu'a suke nan. gaskiya ne ai abin damuwa ne da ya damu kowa ma haka haka yake to Allah ƙara kawo muna kwanciyar hankali kuma a cikin sabon shekara sai kuka shekara da babban bako na gwamma eh haka ai <laughs> malam kasar Ghana ta yi gagarumi kuma babban bako wato sarkin Kano na cikin goma sha hudu malam Muhammad Sanusi Lamido Sanusi Allah ya yarda ya isa ina jin tun ranar talata ya shiga kasar Ghana nan Ayi, wannan shekara wannan shekara ta shigo da daɗi saboda wannan bakon ah, ba a zaci samun sa a daidai wannan lokaci ba oh. kuma zan iya tabbatar miki al'ummar gada baki daya kowa ma yana marhabi oh. da sarki don na ji tun ranar talata Allah ya sa isa birnin Accra amma yanzu a halin yanzu yana kumasi kuma shine babban halifan ɗarikan tijjaniya a Najeriya. Wannan gaskiya ba ƙaramin kamu gane ta yi ba. Taron tijjaniya ne ya kai shi gane ne ko kuwa? A'a taro ne na addu'a na ƙasa baki ɗaya da kuma ainihin Afirka baki ɗaya za a yi addu'a wanda aka saba yi shekara-shekara na neman zaman lafiya. To Allah ba mu zaman lafiya Allah kuma. Amin amin. kashe yan uwa yaran su suna kuka inya yaran in suka girma kan wahala ba tarbiya sai su zama na matsala a kasar mu ko don ba tarbiya ku zauna lafiya tarbiyan yara mu yi baba kamar yadda muka faɗa a wannan bakon ma mun ba masu sauraron mu damar sada zumunci waka aka ce a hmm. bakin mai ita ta fi daɗi ga masu sauraron mu da gaishe gaishen sabuwar shekara. Sunana Faruku Kasarawa mai katako. Da farko ina gaida Aliyu Mustapha Sakkwato da Murtala Faruku Sanyin na duk daga murya Amurka. Ina gaida Majitaba Ibrahim Kohari ne. sannan ina gaida saratu abubakar unguwar lalle gaskiya ina musu fatan alheri da fatan kasancewa lahiya cikin wannan sabon shekara alherin da yake ciki allah shi tabbatar mana da shi suna na saratu abubakar unguwar lalle ina farin ciki da murna na wannan sabuwar shekara fatar ubangiji allah ya gwada muna karshen ta lafiya Da haka zan yi amfani da wannan dama in gaida 'yan uwa masoya da abokan arziki. Da farko ina gaida babana Alhaji Abdulkadir Jilani dan buga unguwar lalle. Ina gaida kuma Ubangidana Alhaji Bello na Umaru kofar kwari. Haka kuma ina gaida Alhaji Zubairu dan bawa da ke garin unguwar lalle. Da haka kuma zan kara gaida Ubangidana Alhaji Musa Dogo Kwanni. Da fatar Ubangiji Allah ya sa mu umfana da wannan shekara mai albarka da muka shi shigo cikinta ya ƙara mana lafiya da kuma zama lafiya. Assalamu alaikum. Sunana Umar Babu ga tsamiya. Da farko dai ina gaida ma'aikatan gidan rediyon Amerika. Ina gaida Aliyu Mustapha Sakkwato da Murtala Faru Sayinna da ɗan uwana Nasiru Adamu Ilhikaya. Ko in gaisa ma da hillanci imi homna Nasiru Adamu Ilhikaya bandirawa an. Ina gaida uban ƙasar Gamji ta Bakura Local Government ibrahim bello sardaunan gamji da fatar mun shiga sabon shekara lahiya allah ya zaunar da ƙasanmu lahiya mu da najeriya baki ɗaya sunana muhammad najimu yahaya ya sha lokofa Ali ɗin mai hujjani yana ban tausayi ina gaida hajiya ino mai masa ina gaida alhaji abba mai burodi ina gaida honorable bello lesko kyabi rep kai hadda gwamnatin jihar Sokoto da sauran jama'ar jihar Sokoto duk ina gaishe su kuma ina gaida Bello Bamar ina gaida Aurila Marafa sannan Allah shi ƙara taimaka mana game da sha'anin Najeriya a samu zama lahiya baki ɗaya. Fata ta ta sabon shekara ina son faɗace-faɗacen gada ake da sanansu Allah ya sa a bari, sannan kuma ya ba mu shekara mai albarka. Sunana Sula Auta ruwan sanyi malumfashi Katsina State. Ina ma iyali da 'yan uwa da abokan arziki barka da sabuwar shekara. Na yi 'yan Najeriya baki ɗaya barka da sabuwar shekara ina roƙo. Allah ya sa cikin wannan shekaran a ga bayan wahalar ta'addanci da satar jama'a, Allah ya ba gwamnati da jami'an tsaro nasara. Allah ya kawo mana zaman lafiya da fahimtar juna. Allah ya taimaka kuma cikin shirye-shirye domin zaɓe ya fara gabatowa. Allah ya zaɓa mana mafi alheri. Sunana Aisha Imran Bello. Ina gaishe da mahaifiyata da mahaifina Hajara Imran Bello da shi Imran Bello. Ina gaishe da 'yan uwana gaba ɗayansu da shi peace ambassador da yake goya mun baya a koda yaushe a gurin karfafa mun gwiwa akan in yi abu ni mace ce da kuma sauran al'umman musulmai gaba ɗaya da kristiya gaba ɗaya sabon shekara ina fatan Allah sa a yi shi a cikin koshin lafiya da kuma zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya gaba ɗaya a cikin kasar mu Najeriya da kuma Plateau State da kuma Angon Doki ma gaba ɗaya da kuma layin kan tudu duka Allah ya ba mu zaman lafiya ni ce mai suna Hajara Matais ina zamanin raholkanin doki da farko ina gashi da shi tsarki ungwana mr steven da kuma shi mai angwa peter yamton da duk lokacin da abu ta faru angwa nakan ba shi report ya bani goyon baya in fita ina mashi godiya sosai da kuma fata alheri duka walkanin gaba daya da christian da muslim ubangiji allah ya shige mana gaba ya bamu zaman lafiya duk wata masifa bala'i da zai afko ubangiji allah ya ɗauke mana shi sabon shekara komai ya canzu mana abun da ta riga ta wuce ta wuce mu shiga da sabon hali sunana saliu haya ina gaida yan uwana musulmai da kristan da muke zama tare da su da famili na famulin marigayi alhaji yari da yan uwana da suke katagun bauchi state kenan azare su ma ina mika gaisuwa na da su da sarkin katagun ɗin shi ma ina addu'a allah ƙara ba shi lafiya sai kwamitin mu nan da muke ciki ina fata allah ƙara ba mu haɗin kai da zama tare tsakaninmu da 'yan uwanmu kuma ina fatan Allah sa mu gama wannan shekarar lafiya wannan bikin Christmas din da za a yi Allah sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya wannan ƙasa ta mu kuma da take cikin wani yanayi Allah ya fitar da mu a cikin wannan yanayi shekaran da za mu shiga kuma Allah sa ya fi wannan shekaran sauƙin rayuwa ba wa fi shi tsanani ba fatan da nake kenan Assalamu alaikum VOA Hausa sunana Honorable Ibrahim Abdullahi Siro Gusau kwamishina ma'aikatar kula da gandun daji da bunƙasa albarkatun dabbobi a jihar Zamfara ina miƙa gaisuwa na ta ƙarshen shekara zaga mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Honorable Bello Muhammad Matawalle birnin ƙasar Hausa da kuma sanata ɗinmu sanata Hassan Muhammad siya Gusau da matana Zainab Ibrahim Abdullahi Gusau, Umar Khairu Ibrahim Abdullahi Gusau da Farida Ibrahim Abdullahi Gusau da dukan ƴaƴana da kuma jama'ar jihar Zamfara baki daya. Ubangiji Allah shi kawo mana saukin wannan insecurity da yake damu jihar Zamfara da Najeriya baki daya. gode. Ah, assalamu alaikum na injiniya Adamu Ibrahim Utono ina gaida ah, Abubakar Tukuran Wara ina gaida Umar Waya ina gaida Alhaji Bello MB Motors ina gaida a uh, bolaji mb motors da fatan za mu shiga sabon shekara lafiya alhamdulillah da iyali na duka ina gaishe su kowa da kowa da fatan za mu shiga sabon shekara na miladiya lafiya gyara Rabi Saroniya Mada. Na farko dai ina gaida dukkan abokan aiki maza da mata. Ina gaida tsoho mama indu da ke zandar. Ina gaida tsohuwa Mariya a Agadas. Ina gaida babana ta nemin zakar a nan madawa. Ina gaida tsoho Musa ɗan tagar shi ma babana ne a nan madawa. Ina gaida daraktan na Hamza Nomo da abokan aiki. Ina gaida mai gadi Hamma. to abin da ya ba bani dariya cikin shirin a bari ya huce wata rana da aka yi shi na sha dariya kwarai da gaske akwai wani mahaukaci yana zaune sai ga yan nepa sun zo za su yanke wuta ko da ya gansu za su yanke wuta wai don ya dauki hankalinsu su yanke wuta sai shiri-shiri ya zuba da gudu yake gudu yake gudu ko da jama'a su gane suka ruwa mai baya aka ringa gudu aka ringa gudu sai da ya kai inda zai tsaya sai suka ce mishi kai lahiya sai ta a ah, wayanta mutane nake son dauki hankalin su dan kasu yanke wuta cewa da yan nepa kenan to gaskiya wannan abin na sha dariya he da yanda baka zato to kuma muna roƙon Allah mahalicin Allah madaukakin sarki ya kawo mu kwanciyar hankali a cikin garuruwan mu a cikin ƙasar mu gabaki daya da ƙasashen makwabta Allah ya kama mu kwanciyar hankali nagode sai an jima ni ne dan wanku Evans ina zuwa church daga gospel center assemblies of god a cikin kasan Ghana. Ina mika gaisuwa zuwa ga kowa na fadin duniya. Bayan haka ina yiwa yan uwan murnan Happy New Year! Allah ya ba mu lafiya kan VOA, amma ina sauraron ku kan Alpha Radio 104.9 FM kuma sai a cikin kasan Ghana. Na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Mai magana Shehu Abdullahi Jangebe turakin Jangebe. VOA Hausa yana mai amfani da wannan dama tare da taya murnar shigowar wannan shekarar miladiya ta shekara ta 2022 ga ɗimbin masu sauraron sashen Hausa na VOA, musamman ma'abuta sauraron shirin a bari ya huce. Ina mai miƙa gaisuwa ta ga shugaban sashen Hausa na BOA Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto, da ke kuma madugu ko in ce madugar shirin a bari ya huce fili mai farin jini mai maganin hawan jini wato uwar gida Grace Alheri Audu da babal baba Yakubu Makeri da Sarfilo Hashim Gumel da Mustapha Faruk Sanyinna da Muhammad Hafiz Baballe da Amina Buhari Auna da Nasiru El da Daula Salim da jagororin filin a bari ya huce ɗibar fari wato halima jimrau da ibrahim alfa ahmad da sauran ma'aikatan sashen hausa na boa waɗanda ake jin muryarsu da waɗanda ma ba a ji haka ina mai miƙa gaisuwa ta ta musamman ga mai alfarma sarkin musulmi sa'ad abubakar na uku da shugaban majalisar sarakunan jihar zamfara mai martaba sarkin anka alhaji attahiru ahmad da mai martaba sarkin mafara Dr. Bello Muhammad Barmo da sauran sarakunan jihar Zamfara baki ɗaya da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da mai martaba sarkin Daura da mai martaba wato mai gidana DIG retired Alhaji Mahi Bashir Wali Walin Kano da Controller General na hukumar shige da fice mai ritaya Muhammad Babandede da Controller General da ke rike da wannan hukuma ta shige da fice a halin yanzu wato Alhaji Isa Idris Jere da mukarrabansa duka da babban akantan Janaral na Najeriya kuma matawallan sarkin Hausa Hausawan Turai Alhaji Idris Ahmad da turakin Sumaila Honorable Abdulrahman Kawo Sumaila da Honorable Nasiru Garba Dantiye da uban kasar Jangebe Alhaji Yakubu Muhammad Musa Jangebe da Kantoma Abubakar na Tama Jangebe da Alhaji Musa Mai Nasara Jangebe Ciroman Jangebe da sauran 'yan uwa masoya da abokan arziki a duk inda suke. Da fatar Allah ƙara dawamar mana da zaman lafiya a jihar Zamfara da Najeriya da duniya baki ɗaya cikin wannan shekarar miladiya ta 2022 da ma har abada. Na gode sashen Hausa na VOA naku kwantrolan shige da fice mai ritaya Alhaji Shehu Abdullahi Jangebe Turakin Jangebe. Zuciyar masoya yau akan so take hasashe. 真正别难心，欢喜啥事也从不希望。 ka ji ma'abota hilin <clears throat> hilin maka gaskiya ne mutan Nijar hilin a bari ya huce eh hilin a bari ya huce fa gaskiya wani ya faɗa <laughs> labarin da ya fi hmm. burge shi kamar yadda muka ba da dama a wancan lokaci to ni ma bari ba da guda ɗaya eh to ai shi ne dama an ce ba a rasa nono a ruga labarin mun ba da shi a lokutan baya to hmm. eh, da yake muna tuni ne maganin mantuwa zan a gurguje zan sake ba da wannan labari labari ne na wata mace idan ka tuna da muka baya da ta shiga mm. motar safa za ta yi tahiya sai kuma ta dace ta shiga mm-hmm. gidan gaba. <laughs> Tana suna tafiya suna tafiya gidan gaba mm-hmm. sai <laughs> baba sai direban mota ya mm. kalli mata ya kalli jariri ya kalli mata ya kalli jaririn ta sai ba. Mm. <laughs> Baba, mm. sai direban mota ya ce mota ta ce kai hajiya. wallahi tallahi tun da nake ban taba ganin mummunan <laughs> yaro irin wannan ba da ya iya huska haushi haushi haushi ya kama ta ya hmm. kama ta ta rasa sai ta ce da Allah da Allah hmm. direba tsaya da ya tsaya sai ta ce ita za ta koma gidan baya shikenan ta koma gidan baya da ta koma gidan baya ashe wanda take zaune tare kusa da shi ya je da suka yi da direba sai ya ce wai menene eh. ne direban nan ya ce mata ne ya bata mata rai ta ce kaji kaji yadda aka yi sai ya ce ka kika kyale shi baki mm. kaura mishi mari ba <laughs> ya ce wallahi da mm. ce da na kaura mishi mari <laughs> sai ya ce <laughs> wannan dan ayi ne ba dan a bari ba birin nan da ke ki je ki kaura mu kuma da mura da nake ya nake ki je ki kaura mu mari wai kuma ta yake wato ai gwara direban ba shi wannan ya fi direban lalata dan yaran biri da wuce ai wannan shi direban ya dan sa alkunya ma wannan biri fa gaba ɗaya kira jinjirin da direban nan da shi ɗaya fasinjan nan wa ya fi wai wallahi fasinjan da yi da kirki ya ta je ta kwamsa ya za ka da wannan fasinjan baba in kai ne ya za da shi wancan mari ne mm, <laughs> shi dai wanda ya fara cancantar mari ma ai kafin a kai gajere ba <laughs> <laughs> to baba a cikin wannan shekarar ma Juli ba ta so mm. mi dogon eh, eh, labari sabili da haka na ga eh, lokaci ya kwace ba da sai kuma mako bai zuwa idan Allah ya nuna mana shi to Allah ya sa muna cikin masu rai yanzu a madadin amin baba ya koma kiri alheri ke muku fata alheri a wannan shekara ta 2022 Allah ya falala mana Allah ya amsa dukkan addu'o'inmu Allah ya biya bukatocinmu a cikin wannan shekara amin su ya kanyi nuni mai rabo shi yake dishewa wani ya yi rauni zuciya so ya sa shi ke ni koyo gare ni sai surori nake da tawa bani yin sakewa so ya zamna ya warwarewa sinadari so akan yi tarko don ya zama an yi tumfikewa ni na saba saba gashi yau kaye warwarewa babu tausayawa zuciya ba ku yin jinawa babu adawa rai abin san sakai tarewa sai gari